To, jama'a assalamu alaikum. na S. Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sana'ar jihar Kano. Wannan bawan Allah da ke kusa da ni, akwai bidiyo da muka ga yana yawo wanda yana ta sakin bayanai akan cewa da shi ɗan sanda ne wato constable wanda kuma a yadda ya faɗa a bidiyon ya faɗa abubuwa da yawa abubuwan da ya sa mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano kwamishina na 46 a wannan jiha dcp salman dogo garba wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da dogon aiki ya ba da umarnin duk inda yake mu nemo shi domin mu bincika wato waɗannan abubuwan da ya faɗa wanda a ikiraran da ya yi a cikin wannan bidiyo ya nuna cewa ya aikin ɗan sanda a da kuma ya je wani operation ana fashi da makami a nan ne ya ji ciwo a yadda ya faɗa a bayansa wanda kuma daga nan aka zo dpo wannan lokacin a yadda ya faɗa a wannan bidiyo haka kawai ya karbi uniform ya kore shi wai ba zai iya aiki da shi ba akan cewa wai ai ba mai lafiya bane wanda kuma a yadda yake ikirari a bidiyon ya samu wannan rashin lafiya ne ta dalilin aiki to a tabbas mun yi dogon bibiya kafin mu samu shi ma sai da muka sha wahala wanda gashi menene sunanka sunana amina Abdullahi da karfi sunana amina Abdullahi wane ne wancan a kusa da kai eh Anas ne dan uwana ne dan uwanka to a kamar yadda mai girma kwamishinan 'yan sanda ya bamu umarni mun nemo shi sannan mun yi bibiyar waɗannan abubuwa gaskiya mun ga abin mamaki domin mu kama abubuwan da muka ji an faɗa a cikin bidiyon mun san cewa kai akwai matsaloli da yawa to kamar yadda ya faɗa a takaice dai wato daga binciken da muka yi magana cewa fa wai ya samu wani rauni ko raunin da yake jikinsa ta dalilin aiki wanda kamar za ku ga ɗan ba za ka ɗan za ku ga baya miƙewa sosai a ta dalilin wai sun je an kira su wurin fashi da makami to wannan magana ba gaskiya a ciki tabbas akwai 'yan sanda da suka je a lokacin yana aiki a police station ta bariri an kira su ana fashi da makami sun je kuma 'yan sanda sun ji rauni akwai dukkan ma da ya samu harbi a cikin shi wanda a lokacin ya warke amma ba shi aka je wannan aiki akwai ɗan sandan da yake kan kanta a wannan lokacin gashi muna tare da shi a nan ya tabbatar mana da cewa baya cikin sunan waɗanda aka rubuta sun je wannan aiki kai ba ma ɗan sandan ba ɗaya daga cikin ɗan sandan da aka je aikin da shi aka je gurin wannan gurin da aka samu matsala wasu suka samu rauni gashi Allah ya sa mun nemo shi shi ma ya ce kwarai kwa da shi aka je su suka je wannan wuri kuma a mota na ba dan wannan ba kwata kwata ma ba shi magana kura daga aiki kuma da yayi akan cewa haka kawai dibiyan wai saboda ya tsane shi ya kwace uniform din sai ya kore shi ba haka akai ba na farko kafin aiki a police station ta Maridi ya yi aiki a police station ta Sheka wanda a can ma sai da aka gurfanar da shi a gaban kotun 'yan sanda abin da ake cewa Odile Room saboda mari da yi wannan bayanan ma a sa muka samu akwai dan uwansa shi yana mana takardan abubuwan nan da aka da yake a wayansa sannan kuma a marir da muka yi bibiya dalilin da yasa aka kore shi ba komai bane illa rashin zuwa wurin aiki ya ɗauki wasu kwanaki bai zo wurin aiki ba sai DPO ya sa aka kulle shi mahaifinsa ya zo Allah ji karai lokacin yana da rai ya zai bada hakuri DPO ya ce to shi kina a fito da shi da aka fito da shi aka ce bada hakuri ya ce shi ba ba zai bada hakuri ba kai shi wannan aiki ma ya bai shi kawai ya je ɗauko uniform ya watsar masa a police station ya sa. to a ka'ida ta dokar aiki dan sanda aiki ne na tarbiyya aiki ne na ka'ida aiki ne na dokoki akwai yawan kwanakin da in ka zuwa aiki kawai ganin kanka to akwai abin da ake cewa dinata ka kori kanka wanda aka kalli safa kwanakin nan har sai da kai kwanakin nan na aiki guda 21 bai zo aiki ba wanda duk da haka kuma aka rubuto wa kwamishinan 'yan sanda kuma daga nan aka sallame shi daga baya an bi duk ka'idojin da ya kamata na ganin da kansa ya ce baya san aiki an ce baya kawo a rubuce ya zai watsar da uniform ya tafi to abin da ya ba mamaki irin maganganu da suka yi a cikin bidiyon na rashin gaskiya to duk da haka a mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba mu umarni yanzu mu tattauna da shi har ma dan taimaka masa akan cewa yanzu za mu haɗa shi da hukumar da take kula da aikin 'yan sanda wato police service commission suna da zonar ofis da yake nan kano domin su je su ƙara sauraron sa da kuma dubar abin da ganin cewa yadda za a iya taimakon shi amma maganar zuwa wurin aiki dai gashi daga bakin sa ba za ku ji menene gaskiyar maganar da ka gaya mana akan cewa gurin fashin na an da kai gaskiya za ku gaskiya tsakanina da Allah ba ni a wannan fashin to bayan wannan magana da ya ga dan fulani dan sanda inspector yanzu a lokacin kana wanda mukami ne a lokacin ina constable ka gane shi na gane shi laifin me aka kore shi na rashin zuwa aiki to ba mu labarin me ya faru tun daga kulle shi da aka yi da kuma abin da ya faru a police station to a takaice abin da ya faru dai a takaice abin da ya faru a Alhaji Aminu rashin zuwa aiki ne DPO ya bada umarni a tsare shi dan a masa ladabi na rashin zuwa aiki kuma Allah da ikonsa mahaifinsa ya zo ya samu dpo ya ba da haƙuri ya ce ɗansa ne a yi haƙuri da yaro ne a wannan lokaci hmm. aka fito da shi aka ce ya ba da haƙuri ya ce shi ba zai ba da haƙuri ba aikin nan ma ya gaji da shi sai dpo ya ce masa to da allah sa ka gaji da aiki sai ka rubuta mana uniform namu kuma ka kawo mana abin mu ya ɗauko uniform da kansa ya dada shi ya ce ya bar aiki to daga nan aka fara kirgawa daga ranar da ya ce ya bari sai da aka kirga kwana ashirin da ɗaya bai dawo ba to kai kuma eh, suna ka gane wannan na gane me bayanin da ya kan cewa kun fita aiki da shi kuma an fita aikin ko ba a fita ba a'a mun fita aiki amma ba shi aka fita da aiki babu shi aka ba shi aka amma ka ji ya ce wai da shi aka fita har ya ji rauni a baya lokacin da ya daina zuwa gurin aiki har ya kori kansa akwai yadda yake motsin nan haka kamar a daidai akwai wani rashin lafiyar a tattare da shi a lokacin lafiyar sa to kamar yadda kuka ji dai gashi wannan zamu ji hankalin mutane duk abin da mutum zai ji tsoron Allah kuma ya gaskiya sannan aikin dan sanda aiki ne na amana aiki ne kuma na taimakon al'umma saboda haka duk wanda zai aikin nan ya tsaya shi da gaskiya duk wanda ya ce zai irin wannan irin halayyar irin wannan abin da ya dole a kore shi sannan kuma shi kuma muna fatan ubangiji Allah ba shi lafiya sannan kamar yadda muka dauki alƙawarin za mu tura gaba din gashi na riga na yi magana da waɗanda ya kamata a ce sun kula da abun kuma insha Allahu za mu tura shi domin su ƙara duba abun muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci me zaka ce wa al'umma musamman bidiyon da ka sa a yi maka dan labarin da muka ji an ce wai ya ji an ce akwai wata wadda ta je barkati family ta yi bidiyo akan mijinta ta ji ya ga tana samun abubuwan alheri ya ce shi ma bara yi me gaskiya ga mana kai me kake nema yanzu ina neman a afuwa dama na yi haka ne don ya kira jawo hankalin jama'a ina dai roƙon hukumar ɗan sanda kamar mai girma ko kina da taimaka don neman Allah da hukumomin da abin da ya shafi su to wannan ƙaryar da kai da bidiyon da kai da kai ta faɗa abubuwan da ba gaskiya ba ina neman afuwa ai mun afuwa ya to Allah ya ba mu sa Allah ya bashi lafiya Allah su taimakon shi kuma ubangiji Allah kuma ya ke ku muna godiya da haɗin kai da ake ba mu a kowane lokaci jama'a assalamu alaikum